Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan kyautar balantar da aka bayar a makon da ya gabata da kuma batun lashe kofin duniya ta kwallon zirin ruga da Afirka ta kudu ta lashe karo na hudu. Magic with the left foot tauraron kwallon kafar argentina da a yanzu yake kungiyar inter miami na amurka lionel messi ne samu nasarar lashe kyautar gwazon duniya ta ballon d'or karo na takwas messi ya kafa wannan tarihi ne bayan gudunmuwar da ya baiwa kasarsa argentina wajen lashe kofin duniya da kasar katar ta karbi bakunci a shekarar bara a halin yanzu messi ya zarta duk wani dan wasan kwallon kafa da karin kyautar ballon d'or uku yayin da cristiano ronaldo ke biya masa bayan da ya lashe kyautar su biyar Umar Sama'ila Gumau mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya mana tsokaci kan wannan kyauta. To wannan kyauta dai ta balando kyauta ce da a gaskiya a halin yanzu babu wata kyauta ta mutum ɗaya bangaren ta da za a iya ci yafi wannan kyauta. To Lionel Messi da ya lashe wannan kyauta karo na takwas wanda babu wani ɗan wasa da ya taɓa lashe wannan kyauta so takwas. Baya bayan dai an ga Cristiano Ronaldo ya lashe so biyar to lashewa sau takwas da lionel messi ya yi gaskiya abu ne da ya ja hankali kuma ya nuna cewa wannan dan wasa dai babu irin shi a bangaren wannan kyauta an yi ta sukan dan wasan ganin cewa baya takar muhimmiyar rawar gani a lokacin da ya so wasan kasa da kasa to a bara dai an ga yadda lionel messi ya yunkuro da tawagal albe celeste ta argentina suka lashe kofin copa america kuma ila shi kofi mai tarihi wanda karo na farko kenan da aka ga gasar cin kofin duniya a kasashen larabawa kasar katar kenan kuma da messi gaskiya ya taka rawar gani ya zama dan wasan da kowane haskakawa gaskiya don ya taka muhimmiyar rawar gani hakan ya sa wasu ke ganin ita wannan masu shirya wannan kyauta ta balando suka ɗauka wannan kyauta ɗin gurungum suka mika lionel messi karo na takwas koya masu sha'awar wasanni suka ji da wannan kyauta da aka bayar ga abin da wasu suka shaida wa shirin duniyar wasanni. mai magana a kongo mamila adamshi dan jihar da makaranta a jamforiyar niger a departament ɗin gure to muna tayawa leonel messi murnan lashe wannan kyauta ta balandor har so takwas to gaskiya muna taya shi murna amma gaskiya cancanta ko karramawa to dai mu muna ganin wannan karrama shine kawai aka yi amma gaskiya cancanta dai mu gaskiya a ganin mu dai elan halan shi ya cancanci wannan kyauta mai magana ibrahim mai daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar jiga hakikanin gaskiya wannan kyauta da shi mai ya ci ta gwarzon dan wasa na duniya ya cancance ta kuma an ba da ita a gurbin ta ganin cewar duk 'yan wasan da suke haskawa din kusan ba wanda ya cancanci wannan kyauta irin sa saboda haka muna masa murna muna masa farin ciki magana Umar Fifa sabon garin kauran namu da jihar Zamfara su muna ta shi muna kasancewa dan kwallon da ya fi kowa karba wannan kyauta amma muna kira ga ita kuma kwallon kafa ta duniya ta duba mai yara matasa masu tasowa dan Allah araba da tsofaffin nan haka ya isa magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri Najeriya Messi ya cancanta saboda shi shekaran da aka buga world cup za ka samu galibi an fi ba wanda ya je wannan gasan kuma wanda ya je ci karshe lokacin da aka ba kanabaru na yana madrima ba wani abu suka tabuka ba duk da dai a wasu lokuta ana canjawa amma na messi ya cancanta sai dai bayan baiwa messi wannan kyauta an ta samun cece kuce nan da can game da cancantarsa ko kuma akasin haka umar sama'ila gumau ya mana tsokaci akan wannan batu tun 1991 da aka fara kyautar FIFA Best Player wanda ana bin shekarar da aka fafata a gasar cin kofin duniya akan ɗauka wanda ya fi kowane haskakawa a wannan gasa domin a ba shi kyautar barando mun gani 1994 mun gani a shekarar 2000 da da inda kanabaro ya lashe to amma da aka zo ɓangaren messi kuwa mun ga inda ƙasar. Espaniya indalus kenan ta lashe gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai Euro 2008 suka lashe gasar cin kofin duniya 2010 suka sake lashe gasar Euro 2012 amma duka waɗannan kyaututtuka ta mutum ɗaya babu wani wanda ya samu da ƙasar ta indalus ana miƙa ta ga Lionel Messi ne to amma abin ya zama abu ne mai ɗaura kai ganin cewa a wannan karo sai kuma wannan kyauta ta balando suka ƙara bin dan wasan da ya lashe gasar cin kofin duniya wanda a baya a shekarar dubu da goma ba su wannan tsare-tsare ba to dan wasan ne da ake gaskiya yana samun fifiko wurin lashe wannan kyauta ta balan dokar takwas zai wahala a samu wanda zai iya lashe wannan kyauta so takwas wannan ne dai karo na farko cikin shekaru ashirin da ronaldo bai samu shiga cikin jerin sunayen 'yan wasan da aka zaba don tantancewa wajen lashe wannan kyauta ta balon ba abin tambaya a nan dai shine koyaushe ne waɗannan 'yan wasa za a daina damawa da su a ɓangaren ƙwallon kafa da suka yi wa kaka gida a wannan ƙarni aminu halilu tudun wada mai sharhi ne kan lamuran wasanni ga kuma ƙarin haske da ya kai magana ta gaskiya shine wayannan 'yan wasa kamar yadda na faɗa maka a baya jajirtattu ne kuma sannan kwallo tana yi da su amma kuma yanzu lokaci ne da ya riga ya shigo cewa zai wahala su ci gaba da jan zaren nasu da kuma kadamin su duba da idan kai duba yanzu kowanne daga cikin su ya bar nahiyar turai da mata ka leda inda wancan ya tafi nahiyar amurka yayin da wannan shi kuma yake a nahiyar asia wato cristiano ronaldo kenan muke magana da kuma shi kuma lionel messi shi ma lionel messi bana abin da ya bashi damar lashe gasar shine wato daukar kofin duniya da ya samu ya jagoranci tawagarsa ta argentina to amma idan kai duba da matasan yan wasa da suke tasowa zuwa yanzu kamar yan wasa irin su shi ellen brown halen da kuma dan wasa kilian mbappe yanzu kai duba da yan wasa irin su jude bellingham da kuma makamantansu da yawa za ka ga akwai 'yan wasa wanda za su iya shigowa su ci gaba da lashe ita wannan kyauta wanda shi kansa wanda ya lashe din a yanzu ya ce baya tunanin cewa zai iya ci gaba da lashe gasar wato shi Lionel Messi yana tunanin cewa wannan kusan kamar shi ne karo na karshe wanda ina ganin cewa yanzu dama ce ta zo ta haskakawar irin su Elon Brot Haaland din da su su Kylian Mbappe da su 'yan wasa Vinicius Juniors da dama dai matasan 'yan wasa da suke tasowa wanda za su iya lashe ita wannan kyauta a gaba karni na wayannan 'yan wasa da lokuta da suka daɗe suna jan zaransu ya zo ƙarshe kam a iya wayannan shekaru nasu da suka riga suka tafi. To daga batun kwallon kafa bari mu leƙa ɓangaren kwallon zarin ruga da ƙasar Afirka ta kudu ta samu nasarar lashewa. wannan ne dai karo na farko da wata ƙasa ta taɓa samun nasarar lashe wannan kofi a jere bayan da zaratan 'yan wasan afirka ta kudu suka lallasa takwarorinsu na new zealand da ci sha biyu da sha ɗaya a wasan ƙarshe da suka yi a birnin paris na ƙasar faransa a lokacin da tawagar ta koma gida bayan wannan gagarumar nasara da ta samu ta samu tarba ta musamman daga wajen 'yan ƙasar yadda aka tarbi 'yan wasan kwallon zarin ruga na tawagar afirka ta kudu kenan bayan da suka lashe kofin duniya na gasar <laughs> na zo ganin siya kolisi ya lashe gasar kofin duniya biyu muna goyon bayansa saboda shi jagora ne mai kyau kyaftin ɗin tawagar siya kolisi ya nuna wa jama'ar da suka tarbe su wannan kofin a lokacin da yake gabatar da taron manema labarai ya yi kokarin ganin ya mika sakonsa ga daukacin al'ummar kasar mun so mu tabbatar da cewa wannan kofin ya kasance ga dukkan 'yan afirka ta kudu masu arziki ko matalauta ko da daga ina ka fito kamar yadda kungiyar tamu ta kasance ta kunshi kowa da kowa wannan gasar cin kofin duniya ta musamman ce in ji kolisi a shekara ta 2019 mutane sun yi mamakin nasarar a wannan shekarar sun nemi sake maimaita hakan kamar yadda wani da ke goyon bayan kungiyar ya bayyana. Shekaru hudu da suka wuce, mun yi irin wannan bikin, amma na wannan lokacin ya bambanta, domin mutane sun zo da yawa daga wurare masu nisa. So I think people go out way to be afirka ta kudu dai ta kasance ƙasa mafi yawan lashe wannan kofi na zirin ruga ganin yadda a yanzu take da hudu ringis da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon a abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku tun dai husaini ya ɗaukan mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya